أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء أولنا مجلسينا 25 da cikin majalisun tafsirin alkur'ani da muke yi a watan ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari albarka da tsari da kariya da sauran garuruwan musulmi a yau 25 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta tara. wadda wannan rana ta yi daidai da ranar goma ga watan shida shekara ta da sha 2018 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta hamsin da 51 a cikin suratu maryam wadda ita ce muke karantawa kafin mu fara da amsa tambayoyi akwai jan hankali da nake so na yi dangane da ta'amulinmu da alkur'ani a cikin masallaci musamman ga masu itikafi da ma masu halartar wato majalisai da ake yi a cikin masallaci sau da yawa mutane suna aji alkur'ani a ƙasa a gabansu in aka tashi za a yi sallah kuma mutane mutum in ya shigo cikin sahu in ya shigo masallaci hankalinsa ga baki ɗaya a gaba yake a inda zai ga kafa da zai shiga yi sallah baya duba gabansa da abin da yake ajiye a gabansa mutane da dama sun janyo hankali sun ce kusan kullum sai sun ga an taka alkur'ani a masallacin nan duk shekara muna faɗakarwa cewar alkur'ani ganganta wulaƙanta shi kafirci ne mutum ya tozarta alkur'ani da gangan ridda ne to saboda haka ba a ce da gangan mutane suke tozarta alkur'ani ba amma duk abinda mutum ya yi wanda zai bayu ya zuwa ga wato a wulaƙanta alkur'ani to wannan hakika laifi ne don haka a kula dalilin da ya sa kenan a shekarar farko da ake wannan tambihi aka yi irin waɗannan 'yan kujeru waɗannan 'yan katakwaye da ake sanya alkur'ani a wajen bai dace ba mutum ka aji alkur'ani a ƙasa muna gani yadda a kafin alkur'anai su yawa a da alkur'ani ragaya ta musamman ake masa a gida sai dai a rataye shi idan an gama karatunsa a mayar da shi a rataye shi daga baya ne in aka da aka yi kabod kabod sai a rinka dora shi a can saman kabod amma alkur'ani ba abin da yake zaka ajiye shi ne kamar inda ake ajiye jarida ko littafin novel wannan littafin Allah ne da ya kunshi zancen Allah saboda haka lallai mu kula da wannan kada ka zamanto sanadiyar da zaka sa wani ya so ya tozarta alkur'ani ba da niyya ba don duk wanda ya taka alkur'ani tozarta shi ne to idan mutum ya yi ba da niyya ba ba shi da laifi to amma wanda ya zamanto ne sababi da yi wannan zai zamanto yana da laifi zai zamanto yana da laifi tunda abu ne wanda yake ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib da wajibi ba zai cika ba sai da shi to shi ma wajibi ne ba zai cika ka tsare alkur'ani ba yayin da kake yin rubutu kake karatunsa dole sai ka killace shi yanda wani ba zai iya tozarta shi ba to wannan wajibi ne ka killace shi musamman a taro irin wannan da taro lokacin da ake yin sallah yadda mutane za su rinka shigowa haka zalika masu yin tahajjud ko lokacin da ake tarawi da suke bin liman da rike alkur'ani malamai sun yi fatawa akan halarcin wannan cewa wannan aiki ne da ake yi don maslahar sallah babu laifi mutum ya rike alkur'ani don ya rinka bin karatun duk da yake waɗansu malamai suna da tawakkufi akan haka to amma sawa'un kana riƙewa kai da kake tilawa ko kai da kake bin tilawar liman yayin da aka zo za a yi ruku'u ko za a yi sujada ka sanya shi a wajen da zai zamanto cewar baka bijirar da shi da a tozarta shi ba domin ka je ka ajiye shi a ƙasa wani ya zo ya buta cikin sauwa alwalarsa ta kare zai fita zai iya takawa bai san cewa an ajiye alkur'ani a wajen ba saboda haka dole mutum ya ɗauki mataki yanzu idan mutum idan mutum a wayarsa ce mai tsada ai ba zai zo ya ajiye ta haka ba ya san aka taka ta za ta fashi yana killace ta yana kula da ita to yanzu a ce waya ta fa alkur'ani a wajenka to lallai wannan ba wani abu ne yasa aka yi maganar ba saboda abin ya yawaita kuma mutane da abin ya dama masu kishi sun gani sun yi ta janyo hankali suna ta cewa ya kamata a yi magana sannan abu na biyu tambayar da aka yi tun kwanakin baya akan masu kwallon kafa da abin da ake biyansu na ce zan yi a dan saurara min wannan matsala malaman zamanin nan sun yi saɓani wajen kudin da ake biyan 'yan bal na irin manya-manyan club-club shi kansa shi wasan bal mafiya yawan malamai a kan cewar babu wani abu na shari'a da ya nuna haramcinsa illa idan ya haɗu da abin da yake haramu. wato yana daga cikin wasa da yake yana da ma'ana ingantacciya shine nishaɗantar da jiki da ƙarfafa jiki da ƙara lafiyar jiki da ɗebe kunci da damuwa wanda zai iya kaiwa ya zuwa ga wato aibobi na rayuwar zamantakewa don yawanci abin da yakan samu samari yayin da suke da tashin karfi ba sa samun suna fitar da wannan nishadin nasu to shine yake kai su zuwa ga shaye-shaye domin kullum suna zaune dunkum a cikin gida sai kwakwalwar sai ta ta suranta musu abubuwa to babu abin da zai cire musu wannan wato tarin karfin da damuwar da suke ciki sai ga sun shiga cikin harkar shaye-shaye yayin da ake da hanyoyi da mutane suke ta wato wasanni da zai ɗauke musu wannan tsananin ƙarfin da suke da shi lokacin nan za ka ga akwai sauƙin irin waɗannan abubuwan na miyagun ƙwayoyi da suke yawo a cikin al'umma saboda haka manufar eh, akwai manufa wadda take ta dace da manufar shari'a ba ta suka da manufar shari'a ba a cikin abin da ke cikin wasan bal shi akan kansa sai dai abin da zai iya haduwa da shi wanda zai mayar da shi ya zamanto haramun wanda ba shi da alaka da shi bal din ita kanta Kama alal misali ai caca wajen bal ko alal misali ai wasa da sallah ko alal misali ya zamanto sanadiyar gaba da kashe-kashe da mutum ya zamanto shi ya yi asabiya da kungiya saboda bal kawai kuma wannan ta kai ya zuwa ga wato ka ji an ce 'yan arsenal waɗannan 'yan unguwar 'yan arsenal ne waɗannan 'yan unguwar 'yan liverpool ne saboda haka ba a ga maciji tsakaninsu sanadiyar ne sanadiyar bal to duk waɗannan sa daga cikin munkarat waɗanda suke muna ganin su to ba wai bal ɗin ce ta sa ba abubuwan da suka haɗu da ita shine ya kawo ya zuwa ga wannan ko kuma wajen sanya tufafi ya zamanto an bayyana tsiraici duk da yake ita cinya a zahirin mafi yawan malamai sun tafi akan cewa al'aura ce amma al'aura ce muhaffafa wadda ake sauki a kanta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun shigo sa a buɗe bai rufe ba abubakar da umar da abubakar da umar duk sun shigo bai rufe sa ba da usman ya shigo sai ya rufe shi kuma ya Allah ya faɗi illar wannan yace saboda mala'iku suna jin kunyar sayyidina Uthman dan haka shi ma yake jin kunyarsa sai ya rufe cinyarsa to kaga an sassauta akan cinya saboda haka za a iya cewar akwai ɗan sassauci akan irin sanya gajeren wando duk da yake za ga waɗanda suke masu ƙoƙarin kamanta shari'a za su sanya wando wanda yake zai rufe musu har gwiwa domin a fita daga cikin saɓani na malamai to kaga duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ba wai suna da alaƙa da bal ɗin ba amma abinda mutane suke faɗa wai asalin bal wato a a kan sayyidina husaini ne da aka yanke masa kai ake yi saboda haka duk wanda ya wannan yana kwaikwayo da su ne wannan duk tasirin tatsuniyoyin shi'a ne da ya shigo cikin rayuwar musulmi ba haka ba ne wannan ba shine asalin bal ba akwai wasanni waɗanda suke da yawa asalinsu daga wajen musulmi suke kamar wasan polo na cewa asalinsa daga wajen musulmi yake mm, saboda koyon sarrafa doki a wajen yaƙi to waɗannan ta janibin yin wasan ƙwallo ɗin kenan to amma mai hukuncin kuɗin da aka samu da mayar da shi sana'a to kamar yadda na ce malamai sun kasu kashi biyu waɗansu sun ce halal ne saboda sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi kyan abinda mutum ya nemi kuɗi ya ci abinci da shi shine abin da ya yi da hannunsa wato ma'ana da ƙarfin jikinsa mm. to wannan shi ma kaga da ƙafarsa yake yi ƙafa ai ƙarfin jiki ne Eh da jikin ne saboda haka a basirar da Allah ya bashi da horo da ya yi da wahalar da kansa da ya yi da hana kansa bacci da ƙoƙarin dabara da sanin yadda zai yi ya samu ya ta yi yau da kullum ta zamanto bal ɗinnan a hannunsa kamar alƙalami ne a hannun wanda ya iya rubutu duk wannan ƙoƙari ne wanda yake yayi to idan ƙoƙarin bai haɗu da abubuwan da aka ambata na haramtarwa ba sai suka ce wannan kudinsa halal ne waɗansu kuma suka ce haramun ne domin saboda kuɗin da ake basu ana basu kuɗi ne ta hanyar a manya-manyan club wanda su kuma manya-manyan club din nan abin da yake sa suke ba wa 'yan bal din wannan kudin saboda za su zo a mutane su zo su kallo shi ko kallon bal daban yake da yin bal idan dan bal ya yi bal ya samu fa'ida dan kallo fa wace fa'ida ya samu a kallon bal nashadi wani shaɗi kyale caca ba caca ake magana ba na caca wannan babu iskal cewa wannan kudin da suka samu haramun ne wanda dai ake caca ta bal aka biya shi ta wannan cacan kudin haramun ne da Allah madaukakin sarki ya haramta caca manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kudin caca to amma wai kudin yan kallo su yan kallo da suka biya kudi suka yi kallo aka baka lada akan wannan kallon shi wannan kallon mai matsayinsa to wannan shi ne wa'annan malamai suke cewa shi wannan kallo ne, kuma Allah ta'ala ya ce wallazi na hum anil lagwi mu'ridu muminai suna bujirewa suna kau da kai daga lagau don babu wani amfani da za ka samu a kallon bal kai ba iyawa za ka yi ba ba motsa jiki za ka yi ba ba wata basira za ka samu ba ba lada za a rubuta maka ba akan kana sauraro ko kana karanta kana ganin ayoyin Allah hmm? sai ma watakila ya sanya ka high blood pressure saboda kana ganin gwaninka ya tozartar da chance din yace saura ka dan yace ka ganshi kai ta bakin ciki da shi high blood pressure yazo ya same ka saboda an masa fasin ya kasa ci hmm. hmm. kasan wani lokaci an ce har duka suke musu na'am kallon wato don kallon ake bal a'a su masu bal su daban ne in sun yi bal suna da maslaha da muka ce shari'a za ta iya yadda da ita amma masu kallo wace maslaha suke da ita to shine wannan shine yana daga cikin babban madogaran malaman da suka haramta wannan kudi to ala ayi hal a waɗanda <clears throat> suke da irin wannan kyauta da Allah ya musu na ƙwarewa a cikin bal, kuma har suka zamanto suna samun kuɗaɗe masu yawa eh, akwai shubha a ciki don haka abin da ya kamata su tsarkake waɗannan kuɗaɗe ta yi ma al'umma wani abin kirki su gina asibitoci su zo su gina makarantu su ciyar da yara da yara suna nan ba su da karfin da za su zamanto in ma suna son su bal ɗin ba za su iya ba saboda ba su da abincin da zai gina musu jiki hmm. da asibitin yara din nan wanda yawa yawan yaran da ake kawowa ba rashin lafiya ba ce rashin abinci ne rashin abinci ne abinda suke bukata a duk wata don su rinka ciyar da yaran a duk wata ɗaya buhun gero ɗaya buhun sukari ɗaya. buhun gyada daya buhun madara daya zai musu maganin yunwar da yaran nan suke ciki abin ya gagare su samu kuma asibiti ne na hukuma to su yi irin waɗannan ana gani waɗanda ba musulmi ba daga cikinsu dubi wannan a ɗan iya eh wanda ya asibitin zuciya ake aikin zuciya a wajen da kuɗin da ya samu kafin ya yi murabus daga bal ɗin bal ɗin ta amfani shi ta amfani mutanensa saboda haka su yi amfani watakila wannan allah maɗaukakin sarki ya tsarkake musu dukiyar tasu idan suka yi irin waɗannan abubuwa na taimaka ma al'umma sannan a halacci ga mata <clears throat> shi ne wannan yana daga ciki a kofi akwai tafsil idan kofi ya zamanto daga club club ne to wannan shine caca daga cikin waɗanda su kansu suna shiga cikin gasar in ya zamanto sun sanya daga club club zai iya zamantowa caca amma idan wani mutum ne daban ya zo ya sanya ko hukuma ta sanya ko wata ƙungiya ta sanya to wannan ya halatta kamar yadda hulafa'u sukan sanya wato kuɗi na gasa a yi gasa akan rubutun littattafan hadisi akan haddace hadisai akan kyauta akan wani abu wanda yake na taimakon al'umma ko wata gasa waliyul amr sarki na musulunci yakan sanya wannan gasar ai kamar kofin ne to wannan ba caca bace caca shine abinda duk zai zamanto cewar ka sa kudinka ko ka samu ko ka rasa to kaga idan kamfani idan tim ya sa kudinsa wajen sayan cup wani kamfanin ma ya sa kudinsa wajen sayan kaf wanda ya ci ya hada baki daya ya kama nasa ne kaga shi wancan yayi asara shi kuma wannan da ya ci ya samu rabo to wannan shine abinda ake nufi da caca kenan abinda ake ce ma zero sum game wato a in na ci kai zaka fadi amma kaga yayin da wani zai zo ya sanya mm, idan baka ci ba baka ci ba dama baka sanya wani abu kuna kudi a ciki ba in ka samu ka samu dama baka sanya wani abu na kuɗi a ciki ba sai to kamar kuɗi ne a dukiya ce da ta zo maka to wannan shine abin da zan iya cewa a kai sai na ƙarshe dangane da wanda ya rubuto takarda daga ingila wanda yake aiki a kamfani irin na supermarket da suke kai kayayyakin masarufi na sayarwa a shi yana headquarter ne wanda ake tantance abubuwan da ake rarrabawa da za a je a raba a store store nasu to kuma wani lokaci an kai shi wajen da abubuwan da ake tantancewa ake rarrabewa akwai naman alhanzir to shi ne yake tambaya mai hukuncin yin wannan aiki to shi dai naman alhanzir haramun ne kuma cinikinsa haramun ne kamar yadda ya zo a hadisin jabir manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wato ya haramta sayar da ya haramta a cin sayar da naman sayar da mushe naman sayar da mushe da naman alkhanzir da giya kuma har yake cewa Allah ya tsine mai yahudawa Allah ya haramta musu cin wato kitse sai suka zagon yadda shi sannan suka sayar da shi suka ci tumuninsa har yake cewa in Allah ya haramta abu to ya haramta cin tumuninsa saboda haka cinikin alhanzir haramun ne don haka wannan duk da yake ba sayarwa yake ba taimakawa yake a cikin sayarwar shi ba nasa bane ba shine yake sayarwa ba taimakawa yake a cikin a cikin hidimar da ake na sayarwa kamar dako yayi kenan hmm, tantancewar da yake kamar nau'i ne na dako to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan giya ya ya ya la'anci har mai dakonta kudin da mutum ya ce a dakon giya haramun ne kamar kana da motoci ka bayar da shi ga kamfanin brewery a dauko giya a kai zuwa wajen diloli wannan kudin da za a biya ka haramun ne shi kansa direban da zai tuka wannan in musulmi ne kudin da za a biya shi akan wannan haramun ne to saboda haka shi wannan musulmi da Allah ya da jaraba da ya haɗu da ibtilayin aiki a nan wajen abu ne wanda yake mai sauƙi sai ya ƙoƙari ya nemi canji daga wannan wajen kuma abin yawanci wannan ƙasar yawanci irin ƙasashen nan na turai babu ƙasar da suke kula da haƙƙin musulmi irin waɗannan ƙasashe a yanzu a gwamnatance hmm? ka gajibi da aka yi ta hayaniya akan yarinyar nan da ta ƙi cire hijabinta kan ta sanya wannan wannan tsumman na lauyoyi da suke sawa wannan wig din aka yi ta hayaniya a kanta aka han aka ce ba a yadda ba amma sai gashi a eh, wannan hular eh sai gashi a baɗin new york 'yar shugaban lauyoyi ƙungiyar lauyoyin nigeria barista abdullahi mahmud ebi mahmud hmm. abubakar mahmud yassa da hijabinta aka kira ta a wajen rantsarwa a new york da hijabinta da ɗankwalinta ta rufe gashinta ta sanya wig ɗinta ko ba a ce ba za ta sai ta cire ɗankwalinta ba saboda sun ga kan cewa haƙƙin addininta ne saboda haka sai ka ga can sun fi ba mu sun fi yadda da cewa musulmi suna da haƙƙin addininsu fiye da mu da muke cewa muna da yawa mu ne musulmi da muka fi yawa a nan ƙasa saboda haka shawara ta gare shi nemi wannan dama daga kamfanin cewar tunda kowa ya sani musulmi da yahudawa ba ruwansu da alhanzir a kai shi waje da zai zamanto ba zai rinka aikin alhanzir ba idan sun yi falbiha wa ni'imat idan ba su ba to sai ya ƙoƙarin neman wani aikin idan ya gagara samun aiki saboda irin halin da yanzu al'umma take ciki na larurar rayuwa to sai ya haƙuri ya ta fata Allah ya kawo masa mafita har ya samu wani badili wani musanya na wannan aikin zai ɗauka cewa ta fuskar larura ne amma fi sai ya yi bakin ƙoƙarinsa ya yi bakin ƙoƙarinsa ya rabu da alfanzir ɗin na bal ɗin mata to me zai kai mace da yin bala ni ban ga dalilin to ni dai a cikin abubuwa eh na gani har tim tim suna yi a kasashen musulmi amma a bisa abubuwan da malaman da suka halatta bal suka halatta ni ban ga abubuwan da ke cikinta ba na masalih ga mata da za a ce mace sai ta yi bal wayanna masalih ne ga mace da mace za ta yi bal Ban banda dai kawai ana so a ganta a yi sha'awa so ake kawai a ganta a yi sha'awa don dama wannan al'umma abinda ta gada kenan duk abinda zai motsa gariza abinda suke kenan duk abinda zai motsa gariza abinda suke so kenan abinda zai motsa haramtacciyar sha'awa Allah ya kyashe mu amma an banda haka yanzu ko a nan wajen waye zai da yasa ta je ta bal na'am a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا bana له من رحمتنا أخاه Allah jalla ya ce wadkur fil kitabi Musa ka ambaci wato ka ambaci Musa fil kitabi a cikin littafin Allah wato a cikin tilawa kamar yadda ya faɗa a cikin sauran annabawa innahu kana mukhlasa lalle shi Musa ya kasance zababbe ne Allah ya zaɓe shi in nistafaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami ni na zaɓe ka na fifita ka akan mutane da aikena da gare ka da kuma jiyar da kai zance na kuma Allah ta'ala ya ce wasana'tuka li nafsi na zaɓe ka kai kaina to Allah shine innahu kana mukhlasan wannan ita ce qira'ar malaman kufa asim da hamza da kisa'i innahu na mukhlasa ai abin nan wannan lafazin ya zo a cikin dangane da annabi yusuf a kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin da kuma cikin suratu safat aka ta maimaita ta illa ibadallahi al-mukhlasin sai bayan Allah zababbu al-mukhlas wanda Allah ya tantance shi ya zaɓe shi kaɗan ne daga cikin bayi wanda Allah ya ba su irin wannan matsayi a wannan ita ce ƙira'ar kufa ƙira'ar jumhur wato malaman madina da makka da basra da sham shine innahu na mukhlisa shi haƙiƙa ya kasance mai ikhlasi ne abinda ake ce mai ikhlasi shine wato yin aiki babu algus yin aiki babu wani abinda ka ce Allah wade. yin aiki da gaskiya kamar kai ne in za ka yi aiki ma wani za ka yi kamar yadda za ka yi naka ba kawai kai don Allah ba kuma ka yi ka kyautata ka tabbatar daidai ne haka yake to annabi musa kenan Allah ya yabe shi da wannan annabi musa mai ikhlasi ne tun da Allah ya naɗa shi annabci shi kenan babu abin da yake gabansa sai wannan yana tare da iyalansa kaga ma ba a ce ya yi Allah yana ce masa idhab ila fir'auna Allah yana gaya masa wannan ya san da raunin da yake da shi yana gaya masa sai ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli sai ya kama yayi azama tini ya san yana da rauni baya akwai akwai daurewar harshe wajen maganarsa kuma ya san abin da fir'auna ya ce ya masa ya san ya gudu daga fir'auna ne fafarartu minkum lamma khiftukum na gudu daga reku saboda na ji tsoronku. Hmm. da ya zo fir'auna yake ce masa wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta wa anta min kafiri kai ne fa kai abin da kai ka zamanto cikin kafirai wai kafirai ga fir'auna hmm. ya gaya masa haka amma ka duba jabberi kamar fir'auna amma annabi Musa bai ji tsoronsa ba yace fa'altu idan wa ana minar balin dallin fa farartu minkum lamma khiftukum ce wa tilka ni'matun ha alayya an ba bani isra'il ta ai wannan abin da kai mun ba kai ne kama yadda mu bayi ba shi yasa har wannan abin da ya faru ya faru Ka yanda yadda ya zo saboda ni saboda Allah ya ce masa jika idhab ila fir'auna ya tafi din babu wani babu babu nawa babu taraddudi jibi kuma ya kissarsa da muka karanta tare da annabi khadir hmm? wa qala musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amdiya huquba da Allah yace masa je ka tafi zaka je ka hadu da wani bawa namu da yafi ka ilimi sai yace to ni ko bazan daina tafiya ba har sai na kai inda aka ce zan hadu da shi ko kuma ne shekara da shekaru ina tafiya domin shine ma'anar aw amdiya huquba kamar yadda muka gani to kaga wannan azama ce to duk wani yana nuna ikhlas cewa yayin da mutum ya tashi zai abu da gaske zai ba irin namu ba in dai za ka yi abu sai ga sako-sako in dai abin ba na ko naka ne sai ka ce kai bari dai ba komai ko gobe ma na karasa in ku na wani ne kana ganin ya kau da kai shi ke nan za ka yi almundahana to shi ga irin halinsa to kun ga irin waɗannan halayen da Allah yake yabawa kenan na annabawansa su muka rasa a cikin al'ummanmu a ɗaiɗaikunmu shi yasa muke ta kuka kullum sai mu take namu laifin mu rinka ganin shugabanni ta za a yi mu haka muke a ce shugabannin ba za su yi haka ba mu kanmu haka muke yaushe muka yi ikhlasi a namu aikin sannan mu ɗauka shugabanninmu za su yi mana ikhlasi to kaga gashi yadda Allah yake yaban annabawansa ya yace innahu kana mukhlisa kamar yadda take a a jumhur wa kana rasulan nabiya kuma shi manzo ne annabi Allah ya haɗa masa sifofin guda biyu saboda a cikin annabawan bani Isra'il babu kamar sa bayan annabi Ibrahim babu kamar annabi Musa a cikin annabawan bani isra'il bal shi ya sa ma annabi musa kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari a hadithin isra da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaishe shi ya yi masa marhaba ya ce marhaba bil ahid salih wan nabi salih maraba da dan uwa salihi da kuma annabi salihi sai ya wuce annabi musa sai ya kuka ya ce ya Allah ban ɗauka za ka fifita wani a kaina ba ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo bayansa ya wuce inda shi bai kai ba ya ƙetare ya je hasse da ya je sidratul muntaha sallallahu alaihi wasallam shi ya sa wata ran da na abubakar ya ji wani ba yahudi ya ce wallazi tsafa musa al'alami na rantse da wanda ya fifita annabi musa akan talikai baki daya sai na abubakar sarkin haƙuri sai ya sharara masa mari yi eh, wallahi sai ya sharara masa mari ya ce kana faɗan haka manzan Allah yana cikinmu sallallahu alaihi wasallam da yahude sai je kai kuka wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da adalci sai ya ce masayidina abubakar ya ce kada ku rinka fifitawa tsakanin annabawa ya ce domin zan ta in aka hura kaho zan tashi ranar alkiyama sai na ga annabi musa yana rike da al'arshi ya ce to ban sani ba an tashe shi kafin ni ne ko kuwa shi yana daga cikin waɗanda Allah ya ce ba za su suma ba yayin da aka yi hura a ƙaho wani fi hafi suri fasa'iƙa man fi samawati wa man fi illa man sha Allah za a yi hura a cikin ƙaho sai duk wanda ke sammai da ƙasa su suma sai wanda Allah ya so to ko annabi Musa yana ciki in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya daga cikin tawali'unsa domin kada wato a fifita annabawa ta hanyar da za a tawaye wanda aka fifita domin dukkaninsu Allah ya ba su falala tilkar rusulu faddalla ba'dahum ala ba'd amma an fifita mun fifita sashin su akan sashi amma kowa yana da falalarsa saboda haka kada yi magana a kansu ta hanyar nuna wani bashi da falala sai dai ta hanyar nuna Allah ya ba ma wani falala fiye da wani ba ka ce shi wancan bashi da falala ba ko shi koma baya ne sai dai Allah ya fifita wani a kansa to Allah ya fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dukkan annabawa to amma kaga wannan ayar ta bayyana wannan falala ta annabi Musa to Allah ya hada masa sifar manzanci da annabci manzanci kamar yadda muke faɗa abinda ake nufi da manzanci shine a ba ma annabi shari'a ba a ce ya bi shari'ar wani annabi ba kamar 'ya'yan annabi ibrahim kamar annabi ishaq kamar annabi yaqub ba su da shari'a shari'ar su shari'ar annabi ibrahim saboda haka ba a kira su manzanni ba aka kira su annabawa wa kullan ja'alna nabiyya ko haka Allah ya ce wa habna lahu min rahmatina a فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا kowannen su da Ishaqa da Yaqub muka sa shi annabi bai ce musu manzanni ba to amma annabi Musa sai ya ce masa rasulan nabiya saboda ya basu ya ba su shari'a shari'ar at-taura abinda ake nufi da annabi wanda Allah ya masa wahayi amma ba waɗansu suna cewa wanda Allah ya masa wahayi amma bai ce ya isar ba wannan ba haka bane malamai da da musamman malamai sun gyara wannan fahimta dukkan annabi in Allah ya bashi wahayi to Allah ya umarce shi da ya isar malamai ma an ce su isar ballantana annabawa malamai an ce su wa'azi su umarni da kyakkyawa su yayin da mummuna ballantana annabawa abin bambancin shine shari'a shi annabi yana kan shari'ar wani manzo da ya gabace shi ko shari'ar wani manzo ko da bai gabace shi ba amma aka sa shi ƙarƙashin tasa shari'ar da suka yi zamani ɗaya, to sai ya zamanto ne annabi ba manzo ba shi ko manzo yana zuwa da shari'a sabuwa kamar annabi nuhu ya zo da shari'a annabi ibrahim manzo ne ya zo da shari'a annabi musa manzo ne ya zo da shari'a annabi isa manzo ne ya zo da shari'a annabi isma'il kamar yadda za mu gani anan shi ma manzo ne ya zo da shari'a da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne ya zo da shari'a to Allah ya hada ma annabi Musa wannan yace wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibi turil aymani kuma muka kira shi muka kira wato muka kira shi daga gefen turil aymani gefen dutse na atur gefen sa na dama wato yayin da ka fuskanci gabas to a ci dutsen tur sina wanda yake a cikin sahara ta sina da ke tsakanin misra da sham wadda take yanzu tsakanin misra da israel da yana daga cikin wanda isra'ila ta kama a lokacin yakin nan na kwana shida daga baya da aka yi sulhun camp david a tsakanin anwar sadat da wannan begin wannan mai ido ɗayan ashe ba shi ne mai ido ɗayan ba moshe dayan ne mai ido wannan dai begin menakin begin da suka yi wannan sulhun suka dawo musu da wannan sahara ɗin ta sina to a cikin wannan sahara ta sina duwanda ya shiga duwanda ya yi tafiya a jirgin sama daga <clears throat> cairo zuwa amman ta jordan sai ya keta wannan sahara din ta sina to a cikinta wannan dutsen yake tsoro sina to a gefensa na dama wato gefen kudu kenan yayin da ka fuskanci gabas a gefensa na kudu akwai wadi a nan ga wadin kwari akwai wata bishiya to nan wajen waje ne mai albarka ne waje ne mai albarka a nan annabi musa ya ji zancen allah a nan allah ya kira shi kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ce falamma ƙaza musa al'ajala wa sara bi ahalihi anasa min janibi tsori nara ƙala li ahalihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tastalun falamma ataha نودي min شاطئ الوادي الأيمن fil البقعة mubarakati من shajara aka kira shi daga janibin wadi na dama fil buƙatil mubaraka daga waje wanda yake mai albarka daga bishiya a nan wajen ya ji zancen Allah to wannan yana ɗaya daga cikin istifa'in da Allah ya ma annabi Musa a cikin annabawa wanda bai ba ma wani annabi ba shi annabi Musa kafin mala'ika ya yi masa magana Allah ne da kansa ya yi masa magana sauran annabawa mala'ika Allah yake tura musu mala'ika ya sanar da su su san cewa su an nada su da annabci daga baya kuma in Allah ya za su samu falalar jin zancen Allah kamar yadda ya faru ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam a daren isra'i suka ji zancen Allah amma annabi Musa Allah ya fifita shi kan sauran annabawa cewa shi kafin ma mala'ika ya wahayi a gare shi Allah ne ya wahayi gare shi mubasharatan ya ji zancen Allah tunda bai san shi annabi bane bai san shi annabi bane sai da ya ji zancen Allah to wani ya daga cikin istifa'in da Allah ya masa shine Allah ya ambata wannan falala tasa wanadainahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu kuma muka kusantar da shi najiya a wanda ake yin gani da shi wato Allah ya kusantar da shi ga matsayin wanda Allah zai yi zancen sirri da shi me ganin da ya Allah ya yi da shi shine Allah ya jiyar da shi zancensa wanda wannan sauran annaba ba dukkan annabawa ne suka samu wannan ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a daren Isra'i da ya wuce Sidratul Muntaha ya ji yi zancen Allah shi shi ma ya zamanto shi ma ya ji zan Allah ya jiyar da shi zancensa to wannan falala Allah ya bayyana ta annabi Musa to gaji irin waɗannan bayi nasa wa wahabna lahu min rahmatina hahu haruna nabiyya kuma muka bashi dan uwansa haruna daga rahamar mu muka bashi dan uwansa haruna a matsayin annabi domin shi annabi haruna Allah ya bashi fasahar harshe sai ya ce annabi musa sai ya nemi Allah ya karfafa shi da annabi musa da annabi harun eh, waje alli waziran min ahli ka sanya mun mataimaki daga daga iyalina haruna akhi haruna dan uwana ushdud bihi azri karfafa bayana da shi wa ashrikhu fi amri kai tarayya da shi a cikin al'amarina wato shi ma ka sa shi ya zama annabi Shi ne aka ce ba a taɓa yin alfarma da dan uwa yayi ma uwansa alfarma ba irin alfarmar da annabi Musa yayi ma dan uwansa Haruna ya roƙa masa annabci don babu rahama da Allah yake yi ma bayinsa a nan duniya irin rahamar annabci ya zamanto da ya tashi nema ya neman alfarma ga ɗan uwansa bai ce Allah ka tara masa dukiya irin ta ƙaruna ba ko ka bashi mulki irin na fir'auna sai ya ce masa wa ashirik fi amri ka haɗa shi da ni a cikin al'amari na shi ma ya zamanto annabi haka wani daga cikin magabata ya ce to kaga irin wannan tsarki da Allah ya ba mu annabawa kasan shi mutum yana san ba wanda yake so a ce zai yadda ba wanda yake yadda ya fi shi sai ɗansa wannan ɗabi'a ne amma ɗan uwa sai ga kana da ɗan uwa ciki ɗaya amma sai hasada ta shiga sai ga da hasada da wuya uba ya maɗansa hasada amma sai ya maɗan uwansa hasada da haka da annabi musa ya yi wannan ya nuna irin tsarkin zuciyarsa to haka Allah yake zaben annabawa haka suke zuciyarsu bata san mugunta ba bata san algus ba bata san kyashi ba sai tsarki to shi yasa Allah ya zabe su shi yasa halin su yake daban to Allah yana bayyana mana irin waɗannan halaye don mu san cewar Allah gaskiya ne duk abinda Allah ya fifi duk abinda Allah ya so za ka san shi ya isa matuka wajen kyau yanzu wa zai ga wannan sifar ya Allah wa daidai ita saboda haka duk abin da ka ga Allah kuma ya ƙi ka san abin Allah wa daini tur ne to wannan shi ne yana daga cikin dalilai da suke nuna gaskiyar Allah cewa Allah gaskiya ne to Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙarrabna hunajiya wa wahabna lahu min rahmatina akahu haruna nabiya wato ah, saboda shi annabi haruna Allah ya yi shi mai fasahar harshe shi kuma annabi Musa yana da daurewa akan harshensa harshensa yana daurewa baya iya magana ana cewa a cikin Isra'iliyat cewar lokacin da ah, masu bokayen fir'auna da suka so a gane annabi musa ko makiyi ne ko ba makiyi ne ga fir'auna ba sai aka kawo masa da dutse da garwashin wuta da dabino a ga wanne zai dauka wannan isra'iliyat ne ya halatta a yi riwayarsu ba amma ba wai mun yadda da su ba ne ɗari bisa ɗari an ce dai a yi riwayarsu haddito an bani isra'ila wala haraj sai ya zo zai ɗauki annabi musa yana rarrafe don fir'auna yana ta shakka wani ne wannan wani ne wannan ta dai kawo shi ta ce tana sansa matarsa kenan kasan sarki ma yana jin linzami <laughs> saboda haka da ta kawo ta yace to ya yadda to yana so ya ga wani ne wannan wai sai ya zo miƙa hannunsa zai ɗauki dabino sai mala'ika jibril ya tankwaɓe hannun sai je ya ɗauki garwashin yana sa a baki sai ya jefar da shi sai fir'auna ya ce a namu ne lafiya to wannan isra'iliyat ne to tun daga nan ya samu wannan yayi tasiri akan akan daurewar harshe wato Allah da hikima yake yanzu haƙori ɗaya in ka rasa sai karatun ka ya rikici guda ɗaya haƙori sai ka gama hari sun ki fitowa <laughs> haka Allah ya tsara jikin dan bakin dan adam to wannan sai yasa annabi Musa ya san annabci yana buƙatar bayani kuma yana buƙatar fasaha to shi kuma yana da rauni ta nan wajen bai ce a a kaga duk da yace a sa annabi Haruna tare da shi bai ce annabi Haruna ya zamanto shi za a ba mu sakon ba ba shi ba saboda ba la ithara fi ta'a ba a fifita wani wajen matsayin aikin alheri wannan aikin alhairin na zuwa ga fir'auna da wannan matsayi na manzanci ya tsare shi gare shi da kansa ya ce shi annabi haruna sai dai ya zamanto mataimaki ba a ce shi ya yi ba shi kuma ya zamanto tun da yana da rauni sai ya taimaka masa a'a ba a fifitawa wajen da'a shi yasa idan ka zo sahun farko ka ga akwai 'yar kafa kuna tare da malaminka sai ka ce a karama kalla bismillah bismillah a a yi sauri ka wuce ka riga shi domin shine malamai suka sanya wannan ka'ida lai ithara fi ba a fifita wani a wajen da'a an ce la yuminu ahadukum hatta yuhibba a akhihi ma yuhibbu li nafsihi wannan banda wajen aikin da'a wajen aikin da'a to fa fi dalika fi mutanafisu hmm. a tashi yan rige-rige su rige wanda duk zai ci ya ci sauran ya zamanto a bayanka to shi yasa annabi Musa sai ya ce annabi Haruna ya taimaka masa to haka annabi Haruna yake taimaka masa kamar yadda aka rawaito daga waɗansu daga cikin salaf suka ce idan saboda Allah shi ma ya shi annabci ya san saƙon da annabi Musa zai isar to shi sai ya yi bayani shi sai zamanto ne mai bayana tare da cewa wahayin gare shi ya zo annabi musa to annabi harun shi kuma allah ya sanar da shi da wasitar annabcin da ya ba shi ga abin da ya wahayinsa ga annabi musa sai ya bayani da fasaharsa da allah ya bashi ta harshe wadda annabi musa yake da rauni a kanta mm. to wannan shi ne ya sanya sai aka sifanta shi da cewa annabi ne ba a ce rasula ba to kaga annabi harun shi ba manzo ba ne tunda yana bin shari'ar annabi Musa sai aka ce wa habna lahu min rahmatina akahu haruna nabiyya shi ba a ce masa rasula ba to waɗannan a cikin annabawan daga cikin zurriyar annabi ishaq da annabi yaqub babu annabi kamar annabi musa shi yasa sai aka keɓance shi da ambato to sannan kuma aka ambaci annabi harun saboda a bayyana falalara da matsayin annabi musa shi yasa aka ambaci annabi harun na'am واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ومن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا الله يتي واذكر في الكتاب إسماعيل kuma ka ambaci Ismail a cikin Alƙur'ani a cikin tilawan littafin Allah isma'il shine babban ɗan annabi ibrahim an haife shi shi aka fara haifa ma daga kuyangar sara wadda ake ce mai hajara wadda ita hajara ita ce kuyangar da sarkin misra ya bayar da ita ga matar annabi ibrahim sara a to sai ta bama annabi ibrahim wannan kuyanga tasa domin ko ya samu ɗa daga gareta. to da ta haihu sai irin abin da yake na kishi sai ya zo sai take kishinta gashi ku yangarta ce ta bayar da ita gashi ta sami ya <clears throat> ta samu ɗa ita kuma gata ba ta samu ɗa ba to amma don allah wato ya tabbatar da maslaha masu yawa sai ya faranta mata ya raba da ganinta ya ce a ɗauke ta a rabata da inda take dan suna cikin Siriya a cikin Palestine sai Allah ya ce ma Annabi Ibrahim ya ɗauke ta da ita da yaron ya je ya ajiye su a Faran shine Makka haka ake ce mata ada kuma haka sunanta yake a cikin Bible Faran Makka Faran Faran hmm. Hmm. to sai a ciki an faranta masa rai saboda kun tuna yadda muka ce sara irin abin da ta ita ce kadai daga ita sai mijinta su ne akan tauhidi saboda haka irin wannan abin da ake so daga mace kenan ta zamanto ta yi ikhlasi ga mijinta akan gaskiyar da yake akai sabanin kamar matar annabi nuhu da yana kan tauhidi ita kuma ta ɓoye masa tana kan shirka to ita ta yi ikhlasi saboda haka Allah ya faranta mata to watakila kar mata su ce to kun gani in suka ce wa su ka a zauna gida ɗaya da kishiya tun da sun yi ikhlasi ga mijinsu su ma sai a yi musu haka gashi Allah ya yi masaratu to wannan a annab sallallahu alaihi sai a ce muku annab sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su baki ɗaya mm, ga baki ɗaya suka yi haƙuri kuma wani yana daga cikin wato ladan da Allah zai ba su a shahid a cikin ɗauke ta da aka akwai faranta rai ga sara sannan kuma akwai gina al'umma al'ummar da a cikin akwai za a gina al'ummar musulmi wa min dhurriyyati Allah waj'alna ne laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana da ginin ɗakin Allah a Makka duk abubuwan nan na maslaha suka haɗu kan ɗauke Hajara da Sara tace ba ta yadda ta ci gaba da zama da ita ba kaga an faranta mata rai amma kuma ga abin da Allah ya yi yanda Allah ya kawo irin masalih a cikin wannan to shi annabi isma'il shi ne wanda aka haifa ya zauna a makka akwai kissarsa a cikin sahihul bukhari insha Allah mun zo lokacin muna cikin karatun mu na sahihul bukhari zamu ji amma dai a nan Allah madaukakin sarki ya ambace shi shi yasa a can Allah ya da ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub bai faɗi ibrahim ba saboda zai sake sa shi shi kadai kuma can ambatan ishaqa da yaqub da aka yi kamar yadda muka ce jiya saboda su da sara dan ishaq dan sara ne kuma yaqub jikanta ne kuma shi yasa aka yi mata bishara da su to shi ku annabi isma'il a Allah ya yi shi ne zai gina al'umma wadda daga cikinta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam zai fito to shi ne uban larabawan hijaz baki ɗaya larabawan hijaz ba larabawan najid ba wanda ake ce masu al'arabul musta'ari ba larabawa da aka mayar da su larabawa wanda jurhum da suka zo suka zauna su ne annabi Ismail ya yi aure a tsakaninsu har aka samu larabawa to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin zurriyarsa Allah ya zaɓi banu kinana daga ciki daga cikin banu kinana ya zaɓi ƙuraishi daga cikin ƙuraishi ya zaɓi banu hashim daga cikin banu hashim ya zaɓe shi sallallahu alaihi wasallam saboda haka zaɓaɓɓe ne daga cikin zaɓaɓɓu daga cikin zaɓaɓɓu daga cikin zaɓaɓɓu salawatullahi wa salamuhu alaihi to Allah ya yabi annabi Ismail da cewa innahu kana sadiqal wa'd ya kasance mai gaskiyar alkawari ne wato mai cika alkawari da gaske baya saba alkawari gaskata alkawari sifa ce kyakkyawa har yanzu a cikin ilimin management suna koya mu mutum kan cewa ya zamanto yana da cika alkawari ba dan komai ba dan ya samu nasara akan neman duniya to a neman duniya ma an yadda da cika alkawari ballantana a sha'anin addini saboda haka ba za ka taba ji addini ya zo da umarni da saba alkawari ba shi yasa ma aka kira saba alkawari yana daga cikin sifar munafukai kuma cika alkawari yana daga cikin sifar muminai shi Allah ya yaba annabinsa annabi Isma'il da wannan sifa yana daga cikin cika alkawarinsa da ya yace satajiduni insha Allah minas sabirin da ubansa ce da mahaifinsa annabi Ibrahim ya ce ya yi mafarki ya ga yana yanka shi ya ce to ka duba ka gani sai ce ya abati fa ma umar ya ce ya babana ka aikata abin da aka umarce ka za ka same ni da yadda Allah a cikin masu haƙuri to kaga yi gaskiya a kan wannan wani ya daga cikin cika a waɗansu malamai sun fassara cika alkawarinsa wannan magana da ya gaya ma mahaifinsa Sa ta ji duni in sha Allahu minas sabirin za ka same ni in Allah ya yadda daga cikin masu haƙuri to ya gaskata wannan gaskiya ta alkawari yayi to malaman tafsiri a riwayoyi wanda yawanci daga cikin isra'iliyat ne sukan ambata cewar wani ya yi alkawari da shi annabi isma'il ya ce ya jira shi zai je ya dawo ya jira shi a wajen har kwana uku bai zo ba sai bayan kwana uku sannan ya zo ya same shi a wajen ya ce yanzu tun lokacin da muka rabu kana nan ya ce ba a yi maka alkawarin cewa ba ce mun kai in jira ka je ka dawo kuma na ce zan jira ka to wannan shine isa matuƙa wajen cika alkawari muka nan wajen daga kaji sai kai tawili a ai ba haka yake nufi ba ai ya ma manta ya shiga harkarsa ya ni gara kai ma ka shiga harkarka to wannan ba sifar mutum bace ba sifar kirki bace ta mutum in ya bada magana baya daga maganarsa muka nan wajen sai ka ce magana ko nawa ce sai ta tashi in dai ta ci karo da maslahar ka to wannan ba shi ne sifar da Allah ya yabi annabawa da ita ba an ruwaito hadisi daga abdullahi ibn daga abdullahi ibn abil hamsa a cikin sunan abi dawud cewar wani mutum tun a cikin jahili tun kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ciniki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ka saurara in je in dawo zan kawo maka ya jira shi shi ma har kwana uku sai bayan kwana uku sannan sai ya gan shi sai annab sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito kamar yadda riwayar ta ce ya ce ya fata laƙad ashƙaƙta alayi ya ce ya kai ɗan saurayi ka wahal da ni ya ce me ya faru ya ce ba ka ce in jira ka ba ya ce yanzu tun lokacin kwana uku kana jira na ya ce eh, tun lokacin to wannan yana daga cikin duk da yake a hadith din yana da rauni amma ba mai tsananin rauni bane yana daga cikin wanda abu dawud ya yi shiru a kansa wanda zai iya nufin salahiyarsa wato ya kyauta babu laifi za a iya riwayarsa da kan cewa rauninsa ba mai tsanani ba ne kuma ya gaskata cewar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma akan irin wannan tada yake wadda kakansa annabi ismail ya kasance a kai wa kana rasulan nabiya kuma ya kasance manzo ne shi annabi wato manzo ne ya zuwa ga mutanensa duk da yake an ce shari'arsa shari'ar annabi ibrahim ce to amma an umarce shi da ya kawo wannan shari'ar ga mutanensa mutanen jirhum da ya kasance a cikinsu saboda haka ya to manzo an aiko shi da ya dora su akan wannan shari'ar kuma annabi ne daga Allah wa kana amuru ahlahu bis salati waz zakat kuma ya kasance yana umartar iyalinsa da sallah da yin zakka wa kana inda rabbihi mardiya kuma shi ya kasance yardajje ne a wajen ubangijinsa wato saboda ya kasance yana yin abin da Allah zai yarda da shi to Allah ya yi masa shaida da waɗannan abubuwa wato yana addininsa da yake da gaske yake yi domin duk wanda yake addini kuma ya sanya iyalansa akan wannan addinin ya nuna da gaske yake yi ba dan a gani ba yake yi wanda yake dan a gani in ya fito waje ga abin da yake in ya koma gida kuma wani abu ne daban to amma alamar istiqamar mutum ya zamanto ta kai har zuwa ga addininsa shi har zuwa ga iyalansa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya tashi ya tashi iyalansa da daddare suka yi sallah raka'a biyu za a rubuta su a cikin azzakirin Allah kathiran wadh zakirat kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yake cewa Allah ya ji kan mutum da ya tashi da daddare sai ya tashi matarsa ta yi sallah in ta ki tashi ya yayyafa mata ruwa a fuska har ta tashi ta yi sallah Allah ya ji kammace da ta tashi ta yi sallah sai ta tashi mijinta ya tashi ya yi sallah idan ya ki ta yayyafa masa ruwa domin ya tashi ya yi sallah mm, to amma sai a yi hankali fa wajen yayyafa ruwan nan mm. waɗansu mazan sai su saki in ba su sani ba saboda haka kada ki ce zaki sai kin gaya wa mijinki tukuna ya san aiki kike da hadisi kar ya ce abin nan waɗansu mazan sai su yi saki a irin wannan wa kana inda rabbihi mardiya Allah kuma yace eh, yace wato shi annabi Isma'il ya kasance yardajje ne a wajen ubangijinsa wannan wato ta isa wato a kyakkyawar shaida da matsayi Allah da kansa ya ce shi yardajje ne abin yarda ne Allah Allah ya yarda da shi wadkur fil kitabi idris kuma ka ambaci idris fil kitabi a cikin littafi idris shi ma yana daga cikin annabawan Allah jalla wa'ala, Allah ya ce innahu kana siddiqan nabiyya shi hakika ya kasance siddiqan mai isa matuƙa wajen gaskatawa gaskata Allah da gaskata ayoyinsa da gaskata manzanninsa nabiyya kuma ya kasance annabi wa rafa'nahu makanan aliyya kuma muka ɗaukaka shi matsayi maɗaukaki muka ɗaukaka shi zuwa ga matsayi maɗaukaki shine yana sama ta hudu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya e, e, riske shi ya wuce da shi a cikin daren Isra'i amma ana cewa makanan aliya shine wato matsayin annabci da Allah maɗaukakin sarki ya bashi da kuma wannan matsayi da Allah ya kai shi a sama waɗansu sun ce amma babu hadisi da ya nuna wannan daga cikin Isra'iliyat cewa yana daga cikin waɗanda Allah ya ɗaukaka su da ransu zuwa ga sama da shi da annabi isa su ne waɗanda Allah ya ɗaukaka su da ransu zuwa sama saboda haka shi ma Allah ya ɗaukaka shi da ransa zuwa sama amma wannan a cikin attaura ne tana nan a cikin genesis hmm, a cikin sifirul tafiyin hmm, shi ne ake ce ma genesis a cikin attaura daga nan ne aka same ta to amma dai Allah ya ce ya ɗaukaka shi matsayi wanda yake maɗaukaki waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun fassara shi da cewar kasancewarsa a sama ta hudu da yana cikin annabawan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da su a daren da aka yi isra'i tare da shi shi annabi idris abinda malaman tarihi hatta na musulunci suka faɗa wanda shi ma kuma sun samo shi daga wajen labarurrukan bani isra'il ne shine cewa shi mahaifin kakan annabi nuhu ne domin shi annabi nuhu an ce sunansa nuhu ibn lamik ibn tumushalih ibn ukhnukh to ukhnukh din shine annabi idris shine ake ce ma enoch da turanci ukhnukh haka yake da larabci amma asali kalmar ibriya ce in kama yadda shi amma a sunansa a larabci shine idris haka allah ya kira shi to akwai sunan da yake a wajen misrawa wani dogon suna wanda ibn ashur a tafsirinsa ya ce la'alla larabawa daga nan suka yi ihtisarinsa suka takaita shi domin sunan ba zai karanta ba yana da tsawo sosai wajen harafi sun kai goma sha biyu to amma ya fara da kwa da ra da sin to shi ne yake cewa watakila daga nan ne suka sami idris din kwa din ta koma da suke cewa idris allahu ta'ala a alam to amma daga cikin abin da zai nuna baya daga cikin annabawan bani isra'il kuma yana baya daga cikin zuriyar annabi ibrahim cewa a suratul an'am da allah ya ambaci annabawa da suke zuriyar annabi ibrahim bai faɗi idris ba allah ta'ala yake cewa wa min zuriyatihi dawu da wasu wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kazalika najzil muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as-sabirin wa isma'ila wal yasa'a wa yunus wa luta kaga bai ambaci idris ba to wanda yake karfafa cewa haka din ne yana daga cikin annabawan da suka zo kafin annabi ibrahim a yake watakila wannan zai zama to shahidi ga abin da malaman tarihi suka faɗa wanda suka samo shi daga wajen bani isra'il to allah ya ce ula'ikan ladina an'ama amallahu alaihim to waɗannan waɗanda aka ambata tun daga annabi zakariya har zuwa ga annabi idris su ne waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su wato da nau'o'i na ni'imomi na addini da duniya minan nabiyina su ne annabawa wasu min zurriyati adam su ne annabawa daga zurriyar annabi adam wato kamar annabi idris kenan wa mimman hamalna ma'anu daga kuma waɗanda muka ɗauka tare da annabi nuhu wato daga cikin zurriyar annabi nuhu wanda muka ɗauke su tare da annabi nuhu a cikin kwale-kwale ana nufin annabi ibrahim kenan wa min zurriyati ibrahim da kuma annabawa da suke daga cikin zurriyar annabi ibrahim su ne sauran isma'il da ishaq da yaqub wa isra'il da kuma da kuma wanda suke daga zurriyar isra'il isra'il shine yaqub sunansa kenan su ne annabi musa da annabi harun da annabi zakariya da annabi yahaya da annabi isa wa mimman hadaina wajtabaina daga kuma waɗanda muka shiryar da su kuma muka zaɓe su idza tutla alaihim ayatul rahmani su waɗannan idan aka karan idan ana karanta musu ayoyin Allah ar-rahman kharru sujadan sai su fadi sai su zube su fadi suna masu sujada wa bukiya suna masu kuka wato suna sujada suna suna kuka saboda imani to waɗanda Allah ya ba su tsarkin zuci irin tsarkin da Allah ya ambata na waɗannan annabawa kun da ji sifar su sifofin da Allah ya faɗa waɗanda suke da waɗannan sifofin to abinda sifar take ba su kenan shine ganin girman Allah da idan suka ji zancen Allah sai su faɗi ƙasa suna masu matuƙar ƙasƙanci ga Allah shine sujada mutum ya sanya abin da ya fi komai ɗaukaka a fuskarka a jikinka shine fuskarka fuskarka kullum sama take in kana tafiya mai girman kai za ga haka yake daɗa ƙara yi don fuskar ta ƙara sama saboda ita ce tafi komai izza a jikin mutum amma ka danganta ta daga ƙasa ka danganta ta ga ƙasa ka duba sujadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daren da aka yi ruwa daren 21 na Ramadan yace na ni ina sujada a cikin ruwa da yunƙu da aka yi sallama sai gashi fuskarsa goshinsa da hancinsa ya lulluɓa da yumbu muka nan sai ka ga mutum in ya sanya fararen kaya in ya zo zai yi sujada sai ga ya sa hannun daga can baya wai akan shimfiɗarsa kada ya sa a ƙasa idan ya ɗauko ya goga a jikin fararen kayan ko ga sai kafin ma ya haka sai ya karkaɓe ƙasar tukuna haka sannan ya sa ba zai sujadar irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba hmm? tsofa ne tsofa ne eh dan tsofa na kaɗan to wannan yana daga cikin rauninmu hmm, duk muna yi raunin imaninmu ne amma waɗanda suke da irin wannan tsarki na baɗi ne na annabawa to babu abin da suke so irin su nuna ƙasƙancinsu ga Allah to yaushe suke nuna wannan idan suka ji an gaya musu ayoyin Allah domin ayoyin Allah su ne suke sanya su su ji girman Allah su ga irin su ji kwarjinin Allah su motsu da jin maganar Allah to wannan sai ya sanya su su faɗi suna masu sujada suna masu kuka ya daga cikin tawali'un sayyidina Umar da ya karanta wannan ayar sai ya sujada sai ce to ga sujadar ya ce ina kukan ina kukan sai dina umar mai kuka kan tsoron Allah amma yana tawalu'unsa ya ce ga sujadar na yi ina kukan to saboda haka wannan ya nuna mana kan cewar mutum ya kakari irin wannan hali na waɗannan bayan Allah domin ya zamanto ya nuna ma zuciyarsa ta yi ƙasƙanci ga Allah ta tawalu ga Allah kamar yadda sayyidina Umar yayi wannan ayar waɗansu suna kafa hujja da ita da cewar to sayyidatuna Maryam ita ma annabiya ce kenan ko ba haka tunda an ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina waɗannan su ne wanda Allah ya ni'imta ya ni'ima a gare su daga cikin annabawa gashi kuma ita ma an ce wa kurfil kitabi maryam saboda ita ma annabiya ce kenan wannan shine kaulin waɗansu malamai kamar ibn hazm al-andalusi amma jamahirin malamai sun saba masa sun saba masa cewar annabawa a cikin annabawa babu mace duk da mala'ika jibril ya zo ya yi mata wahayi ya ce inna ma ana rasulu rabbiki ni jakadan ubangijinki ne bai mai da ta zamanto annabiya ba domin mahaifiyar annabi musa ma allah ya mata wahayi wa a wahayi na ila ummi musa an arzi'ihi hmm. to amma wahayi ba in wahayi baya lizumta annabci ga wanda Allah bai riga ya nada shi annabci ba ya ce wahayin da ake masa wahayin annabci ne domin kamar yadda muka karanta lokacin da muke tafsirin suratul ma'ida Allah ya ce wa id auhaytu ila alhawariyina ka ambata yayin ne wahayi ga hawariyawa wannan bai mai da su annabawa ba wa auha rabbuka ila an-nahl Allah ya wahayi ga kudan zuma ilhama ce to abinda zai nuna to in haka ne me ya fitar da nana maryam sai da tana maryam daga wannan ayar hmm? tunda Allah ya ce ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina daga annabawa a min zurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuh annabawan da Allah wa mimman hamalna ma'a nuh wa min zurriyyati ibrahima wa isra'ila to a cikin zurriyar Isra'ila daga cikin su kenan kaga daga cikin waɗanda aka ambata a cikin zurriyar Isra'il shine annabi Yaqub akwai Zakariya akwai Yahya akwai Musa akwai Harun akwai Isa sannan a cikin wanda Allah ya ambata akwai Maryam to amma ita ba annabiya ba ce, to abinda zai nuna kan cewa ba wai kawai annabawa aka yaba ba a cikin wannan sai Allah ya ce wa man hadaina baina daga kuma waɗanda muka sirye su ko muka zaɓe su da haka na Maryam Allah ya shirye ta Allah ya zaɓe ta amma zaɓin nata ba na annabci ba shi yasa Allah ya ce wa ummuhu siddiqa bai ce mata siddiqa nabiyya ba sai ya ce wa ummuhu siddiqa wannan shine abinda malamai suke akai babu mace a cikin annabawa annabawa dukkaninsu maza ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura inda bamu aiko ba gabaninka face mazaje da muke wahayi daga gare su daga cikin mutanen alkaryatu to Allah madaukakin sarki ka haska zukatanmu da hasken alkur'ani Allah ka ƙara mana imaninmu da sauraron ayoyin alkur'ani Allah ka sanya mu cikin waɗanda in an karanta musu ayoyin qur'ani harru sujjadan wa bukiya subhanakallahumma na nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa